ku biyo ni insha Allah bidiyon mu na yau za mu muku shine akan yadda za ka je ka samu wani sabon takans mai suna liver swap lvr wanda duk kwaya ɗaya ya kai kimanin dala arba'in za a baka kwaya goma a matsayin bonus na rajista da kai da su wannan website nasu sannan za a ba ka ƙwaya ɗaya a duk wanda ya rijista ta ƙarƙashinka ma'ana referral kenan da farko zan ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo a description da kuma comment wanda za ku yi click a kan shi ya kawo ku feji kamar haka fejin da zai kawo ku shine fejin telegram da ya kaku feji kamar haka ta nuna muku wannan jawo za ku click ne akan wannan za ku click ne akan wannan kalma ta join ga ta nan ok za ku click akan ta kamar haka wannan kalmar ta join za ku click akan ta da kun yi click akan ta zai kawo ku feji na gaba ko kuma zai watsa muku wannan kafca ɗin gashi nan zai watsa muku wasu rubutu ya ce ku maimaita su ma'ana ku rubuta su sai ku yi sendin ku rubuta gashi nan sai ku yi sendin kun gani kamar yadda ne gashi nan 2pn w uh, a 2 a mw sai ne sendin to gashi nan za su ce ka yi joinin ɗin telegram su sai ku click akan wannan channel ɗin ma'ana ku danna shi kuna danna shi shi kenan da kun danna shi kun shiga channel ɗin sai ku danna join kuna danna join sai ku fito za ku duba ƙasa ko inda aka rubuta ku taɓa don gashi nan sai ku taɓa shi kamar haka da kun taɓa shi wannan rubutun shine zai biyo baya za su ce ku yi follow ɗinsu a twitter a fitness na twitter shine za ku yi click kan wannan twitter page ɗin zai kai ku fitness na twitter bashin kun yi za su ce ku yi follow ɗinsu sannan ku yi retweeting ku yi retweet ma'ana ku ƙara aika wannan post ɗin post ɗin da suka yi sannan kuma suna buƙatar ku je ku yi click akan username ɗinku na twitter sai ku kafo link ɗin fejin shi ne za ku zo ku fesin ɗinsa a nan ƙasa ga shi nan kamar yadda na yi nawa to kuna yin nan za su ƙara ba ku wannan rubutu za su ce ku je youtube channel ɗinsu ku yi masa subscribe sannan ku kafo link na wannan fejin shi ma za ku je ku yi da kun yi sai ku kafo link na fejin sai ku zo ku fesin ɗinsa kamar haka sannan kuna yi za su ce to ku yi ɗinsu a albertala telegram sai ku danna don in kun je kun yi ga link ga sharing nan kuna danna zai kai ku can in kun je kun sai ku zo ku danna nan don nan to kun gama wannan still za su ce ku yi subscribing ɗinsu a advertiser youtube ah, sannan ku yi like na bidiyonsu na ƙarshe da kuka wannan da suka saka sannan sai ku submitting ɗin a youtube url ma'ana link na wannan page nasu na youtube da kuka ji kuka subscribe sannan kuma kuka yi like na bidiyonsu na ƙarshe da suka saka sai ku yi submitting ɗin link ɗin wannan bidiyon inda za su gani kuna yi sannan kuma suka kalli bidiyon full sai kun kalle shi ya ƙare don kalle shi ya ƙare sai ku ku paste na link ɗin da kuka na wannan page da ku subscribe kuna wannan za su buƙaci ku saka wallet address ku na binance smart chain sai ku ji trust wallet ku sai ku saka kuna sakawa za ka ga kwanan wannan your menu ɗin sai ku danna statistic gashi nan zai watsu ma kamar haka jerin bonus gashi nan an bani kwaya goma sannan ga referral link wanda shi ne amfani da shi zan yi sharing wanda za ku yi amfani da shi ku rijista domin nima in samu kwaya ɗaya na wannan token din ga duk wanda ya rijista ta ƙarƙashinsa kuma za a soma drawing ɗin a coins kamar yadda suka faɗa ranar ashirin da bakwai ga watan uku ma'ana wannan watan da muke ciki kenan na fata za ku hanzarta ku bi wannan jawabi ɗaya bayan ɗaya ku je ku yi wannan rijistar da kuma ku samu na fata na bidiyo ya ƙatar da ku na gode